yaya sai oga za a wanke takalmi eh za a wanke takalmi shine kaka takalmi wai in yi kura a wanke naga kwanan ka biyu ne a ciki baka fito ba eh kwana na biyan fito ba ɗakin ka ne da zaka zo ka dinga buɗe mun kana tambaya na kwana biyan fito ba ko aikin ka nake a gidan nan da nan da nan da ta nan gefe to abin faɗa ba ne ai kai kai ne a wanke su ni kuma sai in wanke ka ai shi ne ai kai a wanke su ne ai ai kai naka ne naka ne ai yawwa eh ko ba haka ba yawwa yanzu me za ma wankin takalmi mhm. a a ita din ma da ka shiga da ita wannan yarinyar nata na san yayi kura kai yarinyar da ka shiga da ita kai dan kutumar ubanka sana'a ka kenan a gidan nan ka dinga gane me ake me ake yaushe ga na shiga da yarinya na zuwa takalmi ko eh. wanke me na dauko wani au wanke wannan kai ra'a wanke wanke wanke a zan zan zan zan zan zan yaya da kake liƙuwa a ah, wai nace ana samun ruwa ne saboda ana samun ruwa to da ran kutumar ubanka duk masu wanke takalmin duniya ka taba ganin sun wanke takalmi babu ruwa ka ji dan hayya ka wanke takalmin za ka wanke duk wanda ya zo ka ce ina na kula nake eh, ya jira ni kuma idan ka ji ƙara ba komai ba ne kawai ina ɗan gyara wani abu ne eh, in ka gama ka ajiye <laughs> no, no, no, no. Ita yarinya ba. Mutum ba zai huta ba zai harkarsa ba yake na kun sama ido kun san me yake yi. in ƙara ganin wani shege ya wankin takalmi an daina wankin min takalmi dai ba ni za a wanke ba abin da nake so yi ba mara a ah! to kin ga kin ga nan kin ga kin ga dakuna ko gaskiya ni baby nan be mun ba ba gidan fadan Allah be mun ba ni gaskiya ta dama ba nan zan sa ya za ki zauna anan ai na gaba ɗaya tantirai ne a nan gaba ɗaya ai ga ɗakunan can zan je nuna musu masu can ai akwai yan shago-shagoi a can kamar ki haba YouTube. my sweet aba <laughs> kai ki sa in dan Allah ba wanda ya fito yake jin mu ga wasu na yi shiru bari ka zo ka zo ho ho zo mana haba baby beauty beauty Allah wace kuma ki zauna a nan wace ki zauna a kan kujera wani ne biya ya da ka kujera a ji sauka a ci daga kujera ta wallan cin yawan shi me haka wallahi sai kin tashi haka wallahi sai kin tashi ka bazan tashi na rantse da Allah a kudin hayaki baby wannan mace ce abu da ita kake a wannan kaman yanzu na uwar baby da Allah ya haƙuri kana jin me take cewa ko na faɗa ko zaki matso ne in daka ki kin ga ya hakuri ga bude staji ba da da nake ba kujera ta ba kuɗi na biya a gidan to ko da kujerar siya ki kai wallahi hakuri dan Allah kullun aikin ke ne ba da ya ai kudi ne kar ka yi wasan aure ka wallahi ka siya ina jin abin da take faɗa baby wallahi kai ki da zazza ga Allah tashi ba ki tashi ba ba komai ba komai

amma girman ya faɗi alaji eh, mu da baka faɗo mana a nan gwai mun ga alama ai mun ga alama wallahi ka aikata Allah wallahi alaji matan aure hmm. ne eh, shiga ban da shiga ya kibi wallahi in rufe ko in kira muku hukuma ban dakin zaka za ta saka ta a ciki wannan sabon yankan rake Allah ya sa ku shiga ban daki tsakiyar matan aure duka take musu kafadu Allah duka zama ba na taka ban ɗakin da da amma abige kake wa abige nake abige nake ka sha ne alaji Wallahi girma ya Wannan ɗaki kike so? wallahi wallahi Wallahi Wallahi Wallahi Wannan kina son wannan? Ah, baby ka kyale wannan ma ba na son ku da ni ba na. ku da ba za mu muke yanzu nan. Wallahi duk ka za mu. Wato a fita. A'a. Gaskiya girma ya gaddama. Duk sai tsoron Allah ya kama ni la ilaha illallah. To dai wannan mai ɗakin ya fi ya fi kashi ɗoyi wallahi. Ki kwantar da hankalin kin ga abin da ya sa waɗannan ɗan shaye-shayen ki da kike yi kin ga sai ki normal ba ruwan ki da wata hayaniya ke ni fa wani ki ji a kanki wallahi sai in tahe su gaba to baby a wani ɗakin zan dinga shaye-shayen yanzu a tsakar gida nan farin zaki zo ba wanda ya isa ya taka ki wannan wane ne ɗakin wane ne ɗakin ki ne ke na ce wane ne ɗakin ki a wallahi wallahi sai na tashi kama ɗakin ba ɗakin kika ce wanne kika nuna a ciki ni baby ɗaki mai kyau nake yi Allah ya sa nuna ɗaki na Allah ya sa nuna ɗaki wallahi wannan ɗaki ka tafi ya koyar ba za mu tashi wallahi wannan ɗaki ba da Ba na son hada jiki da wa'innan. Wannan sai mun karya ta an bata fita gidan. Ya ne diri. Wallahi tallahi alaka. Diri ya mun karya ta wannan. Na ga abin da ya gara maka fita da shi. Ina wannan wannan akwai tsohon. Tsoron Allah har ya kama ni. Can dai. Mara kunyar yarinya. Dan Allah dan Annabi kai ki sa ni hawan Baby. Wanne ne tsaya? Wanne ne tsaya? Wanne? Wanne kike so? Ni mai kyau kuma je ka zaɓa mu. A to ai anan dai can can gurin ba hidda. Can bai yi ba. Ina. Nan ko? wannan kai ba wala ba lakin dan fahimi to baby menene a ki abu ma wallahi Allah ke haɗu. ba ka fi karfin shi ba ba gidanka bane ba gidana ne amma ki samu mai taushi taushi dai wanda dai za a ni shi gaskiya nake so ka nuna kai gida ko dai wancan kike so ni ba shi nake so ba ni wannan nake so haba haba haba sweetie ina laifin ki hada ni ma da mace amma ki hada ni da wannan da namiji hmm? sabi ga Allah ga dakin mai magani ta. ki je can dakin yafi in bai mun ba bazan eh naji zai miki ma zo ki gani zo Allah ya sa mun sama da kara dakin ana kuma dakin ki nan yi miki ne mm. ka ki gani leka ka mana ai standard ne daki ba kuma ya zuba ruwa ba komai yayi yayi Ya wato ki ga duwa ya tsoro kike ji ki ga ki duba mana Kar ku yadda ku shige mun daki. Na'am, ba ka. Saura kuma wata a cikin ku ta zo ta yi min munafunci na rantse da Allah sai na dandaka ta a cikin. Wallahi sai na bi. Wallahi sai na bi. Wallahi sai na shiga. Wallahi kika shigo. Wallahi na rantse da Allah akan haka sai ki tashi. Allah akan wannan baiwa Allah kin ganta. kin ga kan suwiti in ba sai kin tashi kin bar gidan na rantse da Allah kawai munafukan banza da abin da ake balantiya abin ta da kama eh, na shiga na Sweetie, ah, sweetie, ah, ya haka, ta ki